Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asaure Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Fabrairun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan a nan birnin Washington DC. Ga kanin labaran duniya. Hare-haren jiragen sama yau Litinin sun lalata wani asibitin da kungiyar agajin likitoci ta MSF take tallafawa suka kashe mutane akalla bakwai a ƙasar Siriya. shaidu a babban birnin somalia sun ce wani bom da ya ta cikin mota ya kashe tsohon ministan tsaron kasar yan sanda kuma sun tsare shugaban yan adawa na kasar uganda ke zabe cj na wani dan lokaci kafin su sako shi a yau litinin to masana harkar tsaro sun fara tsokaci kan kalaman da shugaban somaliyan sheikh hassan mahmud ya yi na cewa mayakan boko haram sun samu horo ne daga 'yan kungiyar al-shabab samaniya tana ɗaya daga cikin kasashen da suke kungiyar afirka eh, au kenan domin haka ko tana ciki na san kuma duk kasashen nan suna suna eh, raba labari na tsaro da abubuwan da suka binciko wa juna da ko sun riga sun gaya wa najeriya kafin a yau a jamhuriyar Nijar ko bayan da shugaba Muhammad Isuf ya ce tun a zagayen farko zai lashe zaben shugaban kasar shima abokin hamayyarsa Muhammad Usman na jam'iyyar MNRD hankuri ya ce shi ne zai lashe zaben a wannan lokaci ko me ya hango wato tsayawa ta takara ba irin ta sabon ba ce ba irin ta waɗanda suke yi don a gani muna ɗauke da shirin ilimi hasken rayuwa wanda yusuf aliyu haranda zai gabatar da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum hare-haren jiragen sama a yau litinin sun lalata wani asibitin da kungiyar agajin likitoci ta msf take tallafawa suka kashe mutane akalla bakwai a yankin arewa maso yammacin kasar sham ko syria kungiyar agajin ta MSF ta ce rokoki guda hudu sun fada kan ginin da ke garin Maret al-Numan a lardin Idlib. Ma'aikata guda takwas sun ɓace ba san inda suke ba. shugaban tawagar ayyukan kungiyar asham ya ce da alamun wannan hari ne da aka kai da gangan kan cibiyar kiwon lafiya kuma ya ce suna yin tur da shi da kakkausa harshe ya ce lalata wannan asibitin ya bar mutane dubu arba'in da suke zaune cikin wannan gari inda ake gwabza fada ba sa da wata cibiyar kiwon lafiya kungiyar ta ce wannan asibiti mai gadaje talatin na kwantar da marasa lafiya yana da ma'aikata hamsin da hudu da ɗakunan tiyata guda biyu da sashen shaka tafi da kuma ɗakin da jinyar gaggawa Ƙungiyar sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Siriya da ke da hedkwata a Birtaniya ta ce an yi imanin jiragen saman yakin Rasha ne suka kai wannan harin suka kashe mutane masu yawa tare da raunata wasu. Haka kuma a yau Litinin wani makami mai linzami ya faɗa kan wani asibitin yara a garin Azaz na arewacin ƙasar ya kashe mutane a ƙalla goma. Shaidu a babban birnin somaliya sun ce wani bam da ya tashi cikin mota ya kashe tsohon ministan tsaron ƙasar. wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce an ɓoye bam ɗin ne a ƙarƙashin motar muhiddin muhammad haji ibrahim tsohon ministan tsaro wanda a yanzu yake aiki a zaman mai bayar da shawara ga majalisar dokokin somaliya bam ɗin ya tashi ne a yau litinin a wata unguwa da ake kira km4 ibrahim dai dan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna kulan kuma shugaban jam'iyyar ta kulan abdulkadir barnamij ya faɗa wa sashen harshen wato somaliya na murya amurka cewa wannan harin bom da aka kai ma ibrahim ya faru sawo'i ne kaɗan bayan da ya halarci wani taron jam'iyyar a mogadishu babu wanda ya fito ya ɗauki alakin kai wannan hari har ya zuwa yanzu amma harin yana kama da irin waɗanda ƙungiyar alshabab take kaiwa tsageren ƙungiyar masu alaƙa da alƙa'ida sukan kai hare-hare akan jami'an gwamnati da sojojin kiyaye zaman lafiya na tarayyar afirka labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc 'yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na kasar uganda kiza besiji na wani ɗan lokaci kafin su sako shi a yau litinin yayin da yake kyamfe na zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a cikin wannan mako shaidu sun ce 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kan wani taron lacin siyasa ta besiji a kampala babban birnin ƙasar suka kuma kama shi daga nan suka ɗauke shi zuwa wani wuri a wajen birnin na kampala kafin su sako shi an sha kama besiji ana kullewa cikin 'yan shekarun nan yayin da yake jagorancin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin shugaba yoweri museveni a ranar alhamis 'yan kasar uganda za su je sun rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu ma shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na yankuna museveni ya hau kan kujerar shugabancin uganda tun wani jin mulki a shekarar 1986 sannan ya lashe zaɓuka a shekarun 2006 da 2011 da gagarumin rinjaye 'yan kallo sun bayyana zaɓuɓɓukan adaman na magudi inda aka yi ta sawa jam'iyyun adawa wannan shine karo na hudu da besiji ke takarar shugabancin uganda tsohon shugaban amurka george w bush ya sake kunno kai daga kaucewa baki ɗaya daga fagen siyasa da ya yi domin ya tallafa wa kamfen ɗin ƙaninsa jeb bush da ke neman jam'iyyar republican ta tsayar da shi takarar shugabancin amurka tsohon shugaban ya kauracewa harkokin siyasa tun bayan da ya sauka daga kan mulki a shekarar 2009 bayan ya yi wa'adi biyu kan mulki a yau litinin zai halarci wani gangamin farfado da kamfen ɗin ƙanin nasa jeb bush a jihar carolina ta kudu inda ranar asabar 'yan republican za su gudanar da zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a wajen mukabalar da 'yan takarar republican suka yi jeb bush da attajiri donald trump sun cacciki juna kan batun irin rawar da tsohon shugaban ya taka lokacin da yake kan mulki musamman yakin da ya jefa amurka ciki afghanistan da iraki jeb ya ce wato yayansa ya taimaka wajen tsaron rayuka da lafiyar amurkawa amma trump ya ce abin da bush ya aikata akasin haka ne 'yan sandan australia sun kama wata kwaya mai tsananin sa maye da kama jikin mutum har ta dala miliyan 900 ɗaya daga cikin kame mafi girma a tarihin ƙasar 'yan sandan sun gano jarkokin narkakken wannan kwaya mai suna methamphetamine a wasu ɗakunan aji kayayyaki a birnin sydney wannan kwaya wadda aka fi sani da sunanta na kan titi wato ice tana cikin wasu kwantena na kayan fasaha da na rigar nonon mata da aka tura daga ƙasar china ministan shari'a michael kinan ya faɗa wa 'yan jarida yau litinin cewa wannan kame yana nufin an hana wa mutane fiye da miliyan 3,600 shan wannan kwaya kan titi an kama wasu 'yan kasar china su hudu ukunsu daga tsibirin hong kong dangane da wannan batu kinan ya faɗa wa 'yan jaridan cewa dukkan mutanen guda hudu suna fuskantar ɗaurin rai da rai a kurkuku To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kabar mu fara da batun tsaro masana a harkar ta tsaro sun fara tsokaci kan kalaman da shugaban somaliya sheikh hassan mahmud ya yi a kasar jamus na cewa mayakan boko haram sun samu horo ne daga 'yan kungiyar al-shabab na tuntubi dr bawa abdullahi wasi masani a harkar tsaro koya suke kallon wannan lamari eh, to a zahirin gaskiya ba za mu tsaya kai tsaye mu ci ba a yi haka ba ko kuma ba a yin haka abinda kawai za mu faɗa shi ne in ma akwai wani shaida wanda zai nuna mana kwararriya mu yadda da ita to shi ne ma an yi haka bibi shekara ɗaya da ya wuce zuwa shekara ɗaya da rabi da ya wuce ba a cikin shekara bakwai da waɗannan 'yan eh, ta'adda ta'addanci a Najeriya. dalilin kowa da ya sa muka faɗi haka shine na farin farko ai a waɗannan shekaru da suka soma ranar sha ga watan bakwai na alif dubu biyu da tara shi wannan shugaba da yake shugaban samaliya yanzu a lokacin ba shine shugaban ƙasan samaliya ba bayan haka da irin yanayin eh, abin da ake kira e ied eh, explosive eh, improvised device da suke sawa eh irin waɗannan bama-bamai da ake haɗawa haɗin gida bama-bamai da mutanen Somalia suke hadawa ya sha bamban a iya saninmu na masara na tsaro masu bincike akan wannan da irin wadda aka dinga yi a Najeriya har lokacin da aka kawo ba aka ga bayan su a watan goma sha biyu zan yi bayani daga baya akan abin da nake nufi da aka ga bayan su. Mm. Na biyu abin da nake so mu sani cewa Najeriya ba ta da iyaka da Somalia duk suna Afirka amma Somalia ai tana Afirka ta gabas ne. kuma samaniya tana cikin ruwa ne waɗannan mutanen da suke tafiya ta jirgin ruwa suke tafiya mutanen da suke tafiya ta jirgin sama suke tafiya ina kaso na jami'an tsaron mu ɗaya bayan ɗaya bila adadin wadda suke nan wadda duk rahotanai da ake bayarwa daga baya har zuwa ga lokacin da aka ga bayan su bai taɓa nunawa waɗannan mutane suna da alaka da waɗannan ba ko da irin bindigogin da suke amfani da shi ba mu ce sun zo da bindigogi daga samaliya ba amma irin training da ka je ka a kowace ƙasa idan ka dawo a iya yadda muka san yanayin yaki da kayan faɗan irin waɗannan mutanen za ka zo kana yi samariya ba su suke kera su ba mun san turawan mulkin mallaka su suke bayarwa mun san suna da burin da suke so su cimmawa to inda an je ana horar da 'yan boko haram a can da irin waɗannan makaman ne irin wadda aka dinga kamawa bayan an karkashe su da sauransu da irin sa ne za a nuna. To amma ah, dakta wasu za su ce wasu za su ce me ya kawo wannan batu har ya je gaban idan duniya yana faɗan cewa ana samun wannan alaƙa tsakanin ƙungiyoyin wato idan babu rami me ya kawo maganar rami. Yawwa me yiwa ya samu eh, rahoto na sirru a waɗannan kwanaki a dangane da wannan don haka ne mu ma ba mu ce karya yake ba to amma ni a yadda na sani eh, samaniya tana ɗaya daga cikin kasashen da suke ƙungiyar afirka eh, au kenan domin haka asuko tana ciki na san kuma duk kasashen nan suna suna eh, raba labari na tsaro da abubuwan da suka binciko wa juna da ko sun riga sun gaya wa najeriya kafin a yau. Allah dr bawa abdullahi wasa kenan masani a harkar tsaro a najeriya to nan gaba za mu je jamhuriyar nijar mu ji halin da ake ciki game da batun zaben kasar amma bari mu je jihar nasarawa da ke najeriya inda al'ummar jihar suka fara kokawa kan irin halin da suka shiga bayan da yajin aikin da ma'aikatan jihar suke yi ya shiga mako na uku ga zainab babaji da karin bayani Yajin aikin da daukacin ma'aikatan jihar Nasarawa ke yi ya haddasa matsalar rayuwa wa al'ummar jihar. Kusan makonni uku kenan ma'aikatan jihar Nasarawa suka fada yajin aikin sai illa ma sha Allahu inda suke bukatar gwamnati ta biya su haƙoƙinsu. A cewar wani mazaunin garin lafiya yajin aikin ya tsananta inda al'ummar jihar ke kokawa da lamarin. Sunana Alhaji Salu daga unguwar magajin Malam a lafiya. Wannan yajin aiki bai komai ba sai mutuwan mutanen marasa lafiya gun tafiya. yajin aikin ya jawo mutuwan auren mataye da yawa a sassan hakkin su sai suke magana hakkin nan kuma kudade ne kudaden nan kuma ana bashi daga gwamnatin tarayya mai yi sa ba zai zo ya zauna ya ba su hakkin su ba sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar nasarawa kamarad ahmad muhammad na'ibi ya mun bayani kan wasu dalilan su na shiga yajin aikin akwai wasu bukatunmu ne na ma'aikata wanda fiye da shekaru shida yanzu kenan gwamnati ta kasa biyan mana wato kamar karin girma na promotion da annual increment da an saba yi shekaru shida kenan ba yawa ma'aikata ba sa'an nan akwai yarjejiyoni da muka shigo da gwamnati akan arias na minimum wage da aka yi kwanakin baya na watanni hudu akwai kananan hukumomi yanzu yanzu ana biyan su kuɗi a percentage akwai screening exercise da aka yi idan aka yi a tantance ma'aikata sun ga na goge ga wanda ba na goge ba to ba fitar da wannan eh, sakamakon screening din ba sai suka fara omitin sunayen su ma'aikata wanda ba su san me zaman su ba yanzu in ma sun zama ritaya wakas nan ko kuma a'a an kore su ne daga aiki ba sani ba watanni uku hudu wasu ba su karbi albashi ba. Kakakin kwamitin da ke sasantawa da gwamnati kan hanyoyin da za a warware matsalar kamar Yusuf Iya ya ce har yanzu ba su cimma wata matsaya da gwamnatin jihar ba. Su gwamnati suna cewa sai dai mu janye wannan yakin aikin da kafin a zuwa ya amfani da ainihin template wato kamar voucher da aka yi ya salari na watan December a biya mu na watan January din nan amma bisa ga ka'ida cewa dole sai mun janye aiki kafin a ci gaba da tattaunawa amma mun duba shi bisa ga tsarin shari'a a dokan kungiyarmu na kwadogo dole ne idan an je yajin aiki to za a zo a yi agri kamar yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar kwadogo hmm. a kan to wannan yarjejeniyan shine za mu iya mayar da shi ma wato congress namu kenan dai har yanzu kuna kan yajin aiki eh kwarai kuwa Shi ko kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa barista Tim Yiga ya ce ma'aikatan su yi haƙuri har zuwa lokacin da tattalin arzikin jihar zai inganta. Kin duba jihohi kewaye da Nasarawa ba wadda za a ce ma'aikatan suna karban a amin albashi biye da na nasarawa kana kuma kudin mai man fetur da ake dogara da shi yanzu ya fadi warwas duk da haka bai rage ma'aikata ba kuma kudin albashin da ake biya na ana biya wani ina aka kudin ma bai kai wanda ma za a biya albashin ba duka shi sa zama tilas ne a yi hakuri. kwamishinan yaɗa labaran jihar nasarawa kenan barista tim yiga Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Dudan talakawa an yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da Arala da Zainab Babaji yanzu kuma sai batun zaɓe a jamhuriyar Nijar. Inda tsohon shugaban ƙasar Muhammad Usman da ke takarar mukamin shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar MNR da hankuri ya bi sahun shugaba mai ci inda ya ce shi ma shine zai lashe zaben ƙasar tun a zagayen farko kamar da ya gaya murya Amurka dalilansa a wannan hira da muka yi da shi. wato tsayawa ta takara ba irin ta sabon shiga ba ce ba irin ta waɗanda suke yi don a gani ba irin ta 'yan koyo ba ce saboda na yi takara baya na ci zaɓe na riƙe ƙasar kuma kun sani kenan wato ni sai in ce lalle kwararre ne akan wannan abu ina da masaniya bisa duk abin da ya shahi rukon jama'a kuma da tattalin arziki na ƙasa da kuma abin da ya shafi kyautata rayuwar al'umma jama'a kuma sun sani kuma saboda wannan abakan eh, takara ta suke tsoro na yi ai kun ga yadda aka yi wancan zaben sai da aka ɗarma wata kutungwila domin ni ɗin nan kada tsaya kuma a wannan karo shekara biyar cur muka kai suna ta kutungwila yaya za a yi mamman usman kada ya tsaya takara neman shugabancin ƙasa ko neman zuwa majalisa ai shi yasa kaga a wannan karan ban tsaya ba bisa tutar waccan jam'iyya to sai aka fuddo musu ta ga wata hanya wadda ba za su iya lissafo ta ba za su iya saninta ba wannan ɗaya kenan na biyu wato jama'a dai ita ke zaɓi kuma allah shi ke ba da iko lokacin da ya ga dama kuma ya amshe shi lokacin da ya ga dama mun yi imani da shi mun dogara da shi ko mun yarda da jama'ar nijar wato wannan tsayawa ta takara ta dogara bisa wannan abubuwa ka kawo zance tambaya ta biyu abinda ya shafi tsaro na kasar wannan shi ma ni fa ba sabon shiga ba ne yayin da aka zaɓe ni aka damƙa mini nauyin ƙasar wannan lokacin nan nijar tana cikin mugun matsayi ga talauci ga fatara ga sauransu kuma ga rigingimu na tawaye kun san waɗansu daga cikin 'yan uwanmu musamman ma ɓangare na arewa na ƙasar nijar wato sun shiga tawaye a lokacin nan allah ya kaddara ni na ci zaɓe yayin da na ci zaɓe aka rantsas da ni na kiraye su na tattara su a lokacin nan ai ana fuskantar matsala da tashi hankali fiye da na yanzu kun sani sarai amma ai kun gani yanda wato muka gudanar da abin har muka je ga sasantawa ga shirya jama'a ga samun kwanciyar hankali da zaman lafiya an yi haka ko to yanzu ma da wannan dabarun da muka yi aiki da su a wancan karo kuma da wa'yansu sabbi yi hankalinmu a kwance fata dai muke allah ya ceci nijar allah ya sa 'ya'yan nijar su gane tsohon shugaban kasan jamhuriyar nijar kenan muhammad usman to yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha tara a nan birnin washington dc an kuma waye gari ne da zubar dusan kankara a birnin na washington da kewaye ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi jama'a masu mu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin na litinin tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A makon da ya gabata, idan masu sauraro ba ku manta ba, muna cikin tsakiyar tattaunawa da Farfesa Aisha ma da Madawaki ta tsangayar ilimi a Jami'ar Usman da Danfodiyo da ke Sakkwato. Sai lokaci ya muna halin nasa. Yau za mu ɗaura daga inda muka dakata mutane da an duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na ta yin ba zan rashin dindin nan ba to idan na fahimce ki kenan kina nufin kenan yanzu kamata yayi irin yadda ake yi a da za a ga cewar mutanen al'umma unguwa iya suna da hurumi su ladabtar da yaro ko su sa yaro akan hanya in yayi ba daidai ba watan wannan abin da ake bukata yanzu a wannan zamanin da yake babu shi yana daga cikin abin da ya ƙara ƙarfafa ma lalacewar ilimi kenan. To yanzu za a ga cewar yanzu in muka ɗauki kamar yadda ke cikin bayananki kin yi maganganu da dama wanda za mu ga cewar kamar mu ɗauki ɓangaren jami'a waɗanda da dama yanzu an san karatu ba kamar yadda kika ce ba shiga aji kawai a zauna a saurari malami shine koyan karatu ba ya haɗa da yadda ma malaman suke gabatar da karatun shi karan kanshi da kuma yadda malaman suke da fahimta irin ta sannin halayyar ɗan adam wanda ana koyar da shi tun a lokacin da ake koyar da su aikin koyarwa to amma mafi akasari yanzu a cikin jami'o'i za a ga cewar malamai ba sa amfani da wannan ilimin na wannan wanda ake ce ma psychology a turance wajen fahimtar ya yara suke fahimtar karatu da kuma taimaka musu har su cimma burinsu mafi akasari malamai a jami'o'i yanzu su ne su ne ummul haba'isin koma bayan ilimin yara a jami'a ba sa ba su duk gudunmawar da ya kamata su basu menene babban matsala dangane da haka A'a, ni ban yarda da magana ka ta cewa malaman jami'a su ne hummal ah, isa lalacewa ilimi ba. Saboda idan muka yi la'akari a jami'a yawanci kamar lecturing ake yi. Yawancin yaran da kake samu a jami'a yara ne waɗanda suka ɗan balaga, yara ne daga shekara sha bakwai zuwa sama. Wanda a zaton mu cewa kowane yaron da ya kai shekara goma sha bakwai ya kai wani matsayi a fannin ilimi inda a jami'a abin da daidai malami ya yi ya taimaka ma yaro ya ƙara fahimta ya kara zurfafa a wannan fannin da ya ɗauka na karantarwa duk yadda malamin jami'a ya gwani da karantarwa tunda a jami'a in ya zo ba daga wannan eh, kamar tushe ilimin nan na farko na zai fara da shi ba ya riga ya kai wani matsayi saboda haka shi korawa ne zai yi to yaran da suka zo jami'a waɗanda suka rasa wannan ginshikin waɗanda suka rasa wannan um, foundation ɗin wannan gini ta farko ta daga karaman makarantar firamare zuwa secondary bisu kamar yadda ake cewa akwai yaran da zai iya zai fito daga secondary school amma kila bai iya rubuta suna ne ba ko kuma iya rubuta wata jimla mai ma'ana da koda da hausa ne ko da turanci ne to yaya kake tsammanin malamin da ke jami'a ya iya tsayawa ya koyar da shi yadda zai rubuta sunan shi a jami'a saboda haka malaman jami'a sun samu kansu cikin wani hali ne na ka'anikayi ba za su dai koma suna karantar da yaron da ya kai shekara goma sha bakwai abinda ya kamata ya karanta a primary school ba sannan ba za su je suna karantar da shi abin da ya kamata ya karanta a JSA ba. kokarin da za su yi shi ne su fara ɗauko mishi da abin da ya sani kila wanda ya karanta shekarar shi ta ƙarshe ta secondary school. Daga nan ya ɗora gini. To da zarar an ka ce maka ginin nan bai da abin nan ne foundation da kake to dole saman shi ya yi rawa. To abin da ya sa ake ganin cewa yara sun hito daga jami'a kenan har ana dan yi musu kila shi da gaske ne ko takardar nan ta jami'a da sun suka ce suna da ita lalle ne sun cancance ta saboda ne saboda malaman jami'a akwai abin da za su iya yi akwai kuma abin da in yaro ya riga ya kai hannunsu gaskiya kaɗan ne za su iya abin nan ɗin shi. Masu sauraro yau ma iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan. sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya yanzu a madadin farfesa aisha ma da madawaki ta tsangayar ilimi a jami'ar usman da fodiyo da ke sakkwato da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da julie lazarus gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu da farko ya fito daga Muhammad Sule ingarin Rijiya, ƙaramar hukumar Akku, jihar Gombe. wanda ce ina kira ga daukacin al'ummar jamhuriyar Nijar musamman ma matasan kasar da su dauki matakan kare kawunansu daga shiga ayyukan ta'addanci wanda wasu miyagun 'yan siyasa suke sa mutane da fatan za ku hankalta amin sai kuma sakon ciro mamadu macina wanda ce assalamu alaikum voa hausa dan allah ku bani dama in yi kira ga al'ummar ƙasa ta najeriya da mu zama masu fifita sayan kayayyakin mu na gida najeriya akan kayayyakin ƙasashen waje don yin haka shine zai farfado da tattalin arzikinmu wanda muke fama da shi yanzu sai kuma sakon haɗin gwiwa daga malam angu malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri wanda suka ce ƙarin kuɗin wutar lantarki da ƙungiyar kamfanonin raba wutar lantarki ya yi bai daidai ba ya kamata mahukunta su dubi wannan lamari da idan basira gani da talakawa suka shiga wani hali na matsi shigo muhammad ibrahim mace na jihar yobe cewa allah ya kawo mana karshen wannan hali na hauhawar kayayyakin masarufi da ma sauran abubuwa a ƙasar mu najeriya amin sai kuma sakon mustapha mai rediyo idris marabar musawa jihar katsina nigeria da umar alasan kamaru da ke jamhuriyar kamaru wanda suka ce sashen hausa na murya amurka ku ba mu dama mu yi kira ko kuma jan hankali ga masu hannu da shuni da su taimaka su dubi irin mawuyacin halin da 'yan gudun hijirar da rikicin boko haram ya raba da muhallansu don ganin an tallafa musu da kayan abinci da magunguna tare da samar musu da matsuguni mai kyau kafin su koma garuruwansu na asali da fatan Allah ya sa wannan kira namu ya isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su da ƙarshe kuma muna fatar Allah ya albarkaci wannan gidan rediyo naku da ɗaukacin ma'aikatanku assalamu alaikum muryar amurka matakin da tajiran ɗan najeriya nan aliko dangote ya ɗauka na fara noman shinkafa a jihar jigawa abin madalla yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice Hare-haren jiragen sama a yau litinin sun lalata wani asibitin da kungiyar agajin likitoci ta MSF take tallafawa suka kashe mutane akalla bakwai a yankin arewa masu yammacin kasar Sham ko Syria. Kungiyar agajin ta MSF ta ce rokoki guda hudu sun fada kan ginin da ke garin Marat al-Numan a lardin Idlib ma'aikata guda takwas sun ɓace ba san inda suke ba. shaidu a babban birnin somaliya sun ce wani bom da ya tashi a cikin mota ya kashe tsohon ministan tsaron kasar wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce an ɓoye bom ɗin karkashin motar mohidin muhammad haji ibrahim tsohon ministan tsaro wanda yanzu yake aiki a zama mai ba shawara ga majalisar dokokin somaliya bom ɗin ya tashi yau litinin wata unguwa da ake kira kilomita 4 ibrahim da ya ɗan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna kulan 'Yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na kasar Uganda Kiza Besigye na wani dan lokaci a yau kafin su sako shi. masararo abinda da ya saka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai can an jima za mu sake dawa da izinin Allah inda za mu zo muku ɗauke da wasu rahotanni da ma labaran wasanni. yan zama madadin Ibrahim Alfahamid ya tana gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan Greg Burns. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.